البر والصلة ونهانا عن العقوق وجعل حق المسلم على المسلم من آكد الحقوق وجعل للجار حقا على جاره وإن كان من أهل الكفر والفسوق أحمده تعالى وأشكره دعانا إلى إحكام الصلة بالأهل والجوار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان أفضل الخلق جارا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن حق الجار على جاره مؤكد بالآيات والأحاديث وما زال جبريل يوصي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالجار حتى ظن أنه سيشركه في المواريث ولا يسيء الجوار ويؤذي الجار إلا لئيم خبيث الذي سيره في الخير بطيء وسيره في الشر حثيث لذلك كان الإسلام دينا دائيا, دائيا إلى المدنية وقد كان العرب في الجاهلية يحمون الذمار ويتفاخرون بحسن الجوار وعلى قدر الجار يكون ثمن الدار والإسلام يأمر بحسن الجوار والمجاورة ولو مع الكفار وشر الناس من تركه الناس اتقاء شره وتباعد عنه من يعرفه تجنبا لمضر لضره وأخبث الجيران من يتتبع الأثرات ويتطلع إلى الأورات في سره وجهره وليس بمأمون على دين ولا نفس ولا أهل ولا مال قال صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وقال عليه الصلاة والسلام المسلمون من سلم المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه وبما أن المجتمع الإسلامي يعتبر الجار فردا من أفراد العائلة لا يخفى عليه الأمر حتى ينكشف له فكذلك الجار في المتجر والسوق وهو جارك يطلع على مشتريات أو, أو تطلع على مشترياته وبيوعاته وتعرف زبائنه فله حقوقه وكذلك جارك في مكتب عملك لشدة الاتصال المكاني بينك وبينه هو, هو جارك وله حقوقه وقد رب الإسلام المؤمنين على أمر جوهري وهو كف الأذية بألا تتخذ من معرفتك لأحوال جارك سبيلا لطعنه من خلف وللاعتداء عليه ومن عوراته بابا تنفذ منه أغراضك فقد أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أعرف الناس بربه وأكثرهم تعظيما لمولاه وتقديرا لخالقه يقسم بالله ثلاثة أيمان متتالية يقسم بأنه غير مؤمن بأنه بعيد عن جماعة المؤمنين بأنه سيحشر في النار مع المكذبين الضالين ويحلف دون أن يبين هذا الذي خسر دنياه وأخراه ويجيب عندما سأله الصحابة عن هذا الحارث ذلك الذي لا يأمن جاره بوائقه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo ya tabbata ga Allah da shine yayi hukunci tsakanin junanmu ɗaya bayan ɗaya sannan kuma ya hane mu a kan cewa ya zama mun saba wa mun saba dangantaka da take alaka da take tsakanin mu musamman tsakanin musulmi da musulmi sannan kuma ya sanya wa kowane musulmi ya zama yana da wani haƙƙi akan wani akan dan uwansa musulmi wanda kuma ya sanya wannan haƙƙin daga ciki wanda yake yafi kowanne girma shine haƙƙin makwabtaka wato makwabci yana da makwabci akan haƙƙi a kansa ko da a ce wannan makwabcin da ake gani cewa kafiri ne shi ko fasiki wanda ake ganin cewa yana yin waɗansu abubuwa na lalata wanda bai kamata ya zamo ana tare da shi ba amma idan ya zamo makwabci ne to yana da haƙƙi a kanka kuma dole ne ya zamo ka bi masa wannan haƙƙin muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda shine ya umarce mu akan cewa lallai duk wata dangantaka ya zama mun yi kokarin daura wannan alaka da dangantaka tsakanin wato iyalanmu tsakanin kuma makwabta muna shaidawa cewa babu abin bautawa bisa cancanta sai shi shi kadai ba shi da abokin tarayya sannan kuma muna shaidawa cewa annabi Muhammadu bawansa ne wanda shi ne fiyayyen halitta da fi zama yafi kyautata zama da makwabtansa Allah maɗaukin sarki ya yi salati a gare shi da shi da alayensa, da sahabbansa da waɗanda suka yi musu biyayya har zuwa ranar alkiyama bayan haka yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah sannan kuma mu sani cewa lallai haƙƙin da makwabci yake akan ɗan uwansa makwabci wato ayoyi da yawa sun zo sun yi bayanin su Allah madaukin sarki zai umarni akan cewa a bauta a bauta masa sannan kuma a kyautatawa wato waɗanda yake sun fi kowa makwabtakarka wato iyaye kenan sannan kuma Allah madaukin sarki ya zo ya bayyana waɗanda yake kuna makwabta da su misali na gida da gida ko kuma wani abu wanda yake ya haɗa ku tare kuke yin wannan abin har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ya bayyana wa sahabbansa irin girman da makwabci yake da shi a wajen makwabcinsa shine yake cewa mala'ika Jibril bai gushe ba yana yi min wasiya da cewa lallai in kyautata wa makwabcina har sai da na yi zaton cewa makwabci din nan zai zama cikin dangi waɗanda yake za su ci gado na haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma ba wani wanda yake zai munana wa makwabcinsa ko kuma ya rika cutarsa sai wanda yake mutum ne wanda yake lalatacce wanda yake abin nan ba shi da kirki sannan Allah madaukin sarki ma baya san irin wannan mutanen sannan kuma duk wani abu na barna zai iya zuwa yayi wannan barnan matukar dai makwabcinsa ba zai huta da shi ba sannan kuma duk wani abu na alheri ba za ka same shi yana yi ba matukar dai alherinsa ba zai kai wajen wannan makwabcin nasa ba shi yasa addinin musulunci ya sauka yana kiran mutane akan cewa lallai su kula da cewa wato rayuwar nan ta zamantakewa rayuwa ce wadda yake ta cuɗanni in in cuɗe ka wato dole ne ya zamo ka kyautata shi ma wanda aka kyautatawa shi ma ya kyautata maka larabawa a lokacin jahiliya an sani cewa yana ɗaya daga cikin siffofi da suka siffaitu da su a cikin wancan lokacin shine har ma suna alfahari da cewa wato mutum yana zaune da makwabcinsa lafiya sannan kuma yana kyautata masa kyautatawar da kowa idan yana so ma ya zamo wato ya gina gida ya zauna kusa tare da shi akwai waɗanda yake suke ganin cewa har ma suna kawowa suna cewa ala jihar jar yakunu samanud dar wato ba idan aka tashi siyan gida farko makwabcin za a kalla idan ya zama makwabci ne wanda yake na kirki to gidan zai yi tsada idan kuma makwabci ne wanda yake lalatacce wanda yake bashi da kirki to gidan ba zai zama ma yana da kima har ma mutane ya zama suna son wannan gidan ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farko abin da suke cewa aljaru qabla dar wato farko idan ya zamo mutum yana so ya zamo ya zauna a wani wuri to ya fara dubawa ya gani a kewaye da shi su wane ne za su makwabtace shi idan ya zama mutane ne na keki, to waɗannan mutum zai je misali a guje zai je ya zauna tare da su idan kuma ya zama mutane ne waɗanda yake ba su da kirki to mutum sai dai ya zama ya guje su farko mutum idan ya zama zai mallaki mahalli to farko abin da ake so mutum ya duba ya gani waɗannan irin makwabta zai zauna tare da su kuma musulunci yana umarni da cewa lallai a kyautata wannan makwabtaka ɗin ko da tare da kafirai ne ko mai irin kafirci inda a ce misali iblis yana zaune ne tare da mutane ana ganin shi iyanan to kuma ya zama makwabcin wani to sai ka kyautata wa wannan shi iblis din amma kuma zaka ki shi a matsayin iblisanci da yake yi saboda haka mafi sharrin mutane su ne waɗanda yake mutum zai gudu ya bar gidansa ya siyar da gidansa saboda makwabcinsa ya gallabe shi saboda ya uzura masa Shi ne mafi sharrin mutane wanda yake bai kamata wato ya san cewa lallai zai gamu da Allah madaukin sarki kuma gamuwarsa ba za ta yi kyau ba da Allah madaukin sarki saboda haka duk wanda ya zama mutane sun guje shi saboda ba za a iya zama tare da shi ba ganin cewa mutane musulmi mutum ne masifaffe mutum ne wanda yake baya barin abubuwa waɗanda yake baya daga wato yana cuta duk waɗanda irin wato nau'uka na cuta yana bin mutane yana cutar su to wannan mutum ya sani cewa lalle wannan mutumin sharrin mutane ne kuma ga wasu da Allah ba za ta yi kyau ba sannan kuma duk wani wato makwabci wanda zai zamo yana bibiyar tuntuɓe na makwabcinsa abubuwa da ya zama wata watakila ana ganin cewa abu ne na tuntuɓe yana zuwa yana bazawa ko kuma yana ƙoƙarin cewa lallai sai ya bibiyi al'aurar makwabcinsa wato duk wani abu wanda yake ganin cewa wannan makwabcin ba zai so mutane su sani ba shi kuma ya rika bibiya yana yada wa mutane wannan lallai a addinin sa ma ba amintacce bane sannan kuma zama da yare da shi ba amintacce bane sannan kuma a dukiya ma ba za ka iya amince masa ba balle kuma iyalinka su ma ba za ka iya amince masa a kansu ba shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa duk wanda ya san cewa yayi imani da Allah madaukin sarki da ranar lahira ya girmama makwabcinsa girmama makwabci yana ɗaya daga ciki shine ka guji waɗannan abubuwan ya zama duk waɗannan abubuwa waɗanda yake zaka muna na wannan makwabcin naka ka guje su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yake bayyanawa yake cewa musulmi wanda yake tsantsa shine wanda yake ragowar mutane musulmi sun kubuta daga sharrin hannunsa da kuma sharrin harshensa da haka farkon wanda ya kamata a ce ka tsira daga sharrin sharrinsa shine wanda yake kuke zaune tare da shi sannan kuma a wani hadisin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyanawa cewa ya rantse da abinda na rantse da wanda raina yake hannunsa wanda duk wanda ya zamo makwabcinsa bai tsira daga sharrinsa ba to ba zai shiga aljanna ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana saboda haka kaga kenan wannan abu ne wanda yake mai hadari abu ne wanda yake ya kamata mutum ya kula da cewa lallai makwabci din nan a wato abu ne mai muhimmanci makwabtaka din nan da muke wasa da ita muke ganin cewa zamu iya abin da muka ga dama musamman idan ya zama Allah madaukin sarki ya huwa ce mana muna ganin cewa Allah ya buɗa mana a rayuwar nan ta duniya zamu iya taka kowa sai ya zama mutum yana yin abin da ya ga dama makwabtansa suna ta shan wahala amma shi ba abin da ya sha masa kai saboda yana ganin cewa ba wani wanda ya isa masa magana in misali a ce misali mutum ne yake da mota zai iya zuwa ya fakin da ita inda ya ga dama mutane sai dai su zaga su je ta wani wajen misali mai nisa ta inda za su fita ta nan za su fita da abin nan saboda suna ganin cewa ba za su iya masa magana ba in misali a ce aiki yake yi musamman a ce aiki ne na gini da waye da sauransu za ga cewa misali ya zube ƙasa ya zube duwatsu ta yadda misali zai kashe wannan hanyar tare da cewa wannan hanyar ba mallakinsa ba ce mallakin mutane ne gaba ɗaya a mallakin mutane ne gaba ɗaya amma kuma saboda yana ganin cewa ya isa ba wani wanda ya isa ya zo ya masa magana ba wanda ya isa ya tanka masa duk wanda ya tanka masa ma shi zai ji a jikinsa sai ya zamo ya kashe wa mutane wannan hanyar dan yana takamar cewa wato ya isa to idan ya zamo ya isa a nan duniya a wajen Allah maɗaukin sarki ba zai zamo isa shi ba saboda haka kada ka gani cewa kada ka ɗauka cewa kuma makwabtaka din nan da ake magana a kanta ai ta magana akan makwabtaka wai cewa makwabtaka kawai ta takaita ne akan abin da yake ya shafi zaman gida kaɗai a'a ɗaya ne daga cikin nau'i na makwabtaka wannan amma duk wani wanda yake zai zamo farkon wanda zaka nemi agajinsa ko kuma farkon wanda zai ji muryarka a sawa'un a gida gida ne ko a wajen sana'arka ne ko a ofis ɗinka ne idan ya zama wani abu na neman agaji ya sa ka ƙwalla muryarka shi ne farkon wanda zai fara jin muryar taka to wannan makwabcinka ne wato shi ne ya kamata a ce farkon wanda zai fara kawo ma ɗoki akan abin da ka shiga wato na garari saboda haka a wajen kasuwanci ne akwai makwabci wanda yake misali kun hada shago na kasuwanci tare da shi makwabcinka ne dole ne ya zama ka kyautata masa kada ya zama misali kane masa kyashi kana ganin cewa misali jama'a sun fi zuwa kantinsa kai kuma ba wani wanda yake zuwa dan haka sai ya zama kana tai masa hasada kana ganin ma cewa bari ka rika bibiyar waɗansu abubuwa ta yadda zai zama misali ka taɗe kafafuwar mutane ya zama sun daina zuwa wannan a kantin nasa wannan shi ma idan mutum yayi ya tabbatar cewa cewa ya munana zama da makwabcinsa kuma kamar yadda aka yi bayanin wancan makwabtaka ɗin shi ma wannan ta shafe shi haka ma idan ya zama misali wajen aiki ne sana'a ko wajen ko kuma a ce a ofis ne shi ma ya zama ofis ɗinka yana daidai da ofis ɗin wani to shi ma makwabtaka ne akwai makwabtaka wadda take zama misali ana ana ɗaukan lokaci mai tsayi watakila rayuwa gaba daya irin kamar ta gida akwai wanda yake misali tana da daukar lokaci mai dan yawa ita ma amma ba wai dukkan rayuwa ba kamar irin waɗannan wanda muka yi bayani ta yiwa watakila in kasuwa ne zaka iya barin wannan wurin ka koma wani wajen akwai kuma makwabtaka da za ta iya zamowa yanzu yanzu ne za ku haɗu da mutum kuma yanzu yanzu nan za ku rabu bayan wani ɗan lokaci ita ma makwabtaka ne har sawun sallah ɗin da kake gani wanda yake kusa da kai makwabcinka ne don haka dole ne ya zamo ka kyautata masa kada ya zamo ka yi babakere ka bubbuɗe kafafu saboda kana ganin cewa misali zai zo wannan ya matse ka dan haka bari ka ƙara buɗe ƙafafuwanka ta yadda misali za ka takura masa wannan ka matsanta masa wannan ma baka kyautata wanda yake ya makwabtaci ka ba duk wanda ya zamo ya zo kusa da kai to kamata ya ka kyautata masa ba kamata ya a ce misali ka na masa ta yadda zai zamo baya jin daɗin mu'amala da kai ba to a sallah ma za ga cewa idan ya zama an samu irin waɗannan wanda suke babbake kafafu za ka ga cewa mutum sallar yana yin ta a cikin kunci ne musamman kafin a yi raka ɗaya idan aka aka dago daga raka'a ta farko za ga kowa ya dawo normal a yadda abubuwa suke kasancewa saboda wato Allah madaukin sarki ya hukunta cewa wannan abin wato ba dawwama yake ba wannan cutar da mutum zai yi ba wai dawwama za ta yi ba to haka ma a zama da za ta yi misali da za ka yi a makwab da makwabcinka wanda za ka yi a rayuwa ta misali makwabta ta gida shi ma za ka ga cewa wannan abin ba dawwama zai ba amma kuma kasancewar mutum zai zama rayuwarsa a cikin kunci shi yasa sai ya zama wato abu ne wanda yake yake mai tashin hankali har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyanawa cewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da mutum yake sa shi farin ciki ya zamo misali ya samu waɗansu abubuwa guda hudu daga cikin waɗannan abubuwan guda hudu shine ya zamo ya samu makwabci wanda yake mutumin kirki wanda za a zauna zaman lafiya da shi sannan kuma musulunci ya yi bayanin cewa wato akwai nau'uka manya-manya na cuta da ake wa makwabci wanda Allah maɗaukin sarki baya son su ɗaya daga ciki wato mutum ya zamo yana yin ba da labarin abin da yake gudana a gidan makwabcinsa wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne ya zama wani ka samu makwabci wanda yake baya rufa asiri wato duk abin da ake saboda kun haɗa katanga da shi yana jiyowa idan ya jiyo kuma zuwa zai ya baza wa mutane ya ce ga abin da yake faruwa a gidan wane to mutum ya tabbatar cewa wannan zaman da yake da wannan makwabcin wato ba zama bane wanda yake mai kyau sannan kuma idan ya zama da akwai wani sirri da yake da shi wanda yake ba dole bane kowa ya sani amma makwabcinsa zai iya sani ya je ya zama yana yada wannan sirrin yana faɗa wa mutane ko kuma misali ya zama yana yana ya rika misali yi masa misali ɗauki ɗaiɗai yana satan masa waɗansu abubuwa musamman ya zama misali aiki ake yi an ajiye bululluka saboda wani ya aiki makwabcinka ne yake aiki ya ajiye bulo saboda kana ganin cewa misali kana so ka toshe wani wata kafa taka sai ka je ka dauki bulo kai masa zare ɗaiɗai ko ka kwashi abin nan dutse ba tare da kayi masa a ka nemi izini ba ka tabbatar cewa ka cuci wannan makwacin naka kuma Allah maɗaukin sarki zai yi maka hisabi akan wannan kuma hisabi mai girma saboda makwabci yana da haƙƙi mai girma shi ma abu ne wanda yake abin kunya a kan kowane musulmi ya zamo ya ya kwana yana ya cika cikinsa ya ƙoshi amma kuma makwabcinsa wanda yake ga gida ga gida shi kuma yana zaune da yunwa shi yasa mutanen da suke da can za ga cewa su suna bibiyar irin wannan amma yanzu waɗannan abubuwan sun yi nesa tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi bayani akan cewa ba daidai ne mutum ya zamo ya kwana shi ya ci ya ƙoshi, amma kuma makwabcinsa wato yana abin nan yana da da yunwa ya kwana wannan ba baya cikin wato abin nan na musulmi ko kuma ya zamo misali a kai ka sa kaya ka fito musamman a ce misali lokacin da ya kamata a ce an sa kaya masu kyau ne amma kuma makwabcinsa kana makwabcinka kana gani cewa ya fito da tsummo kara ya fito tare da cewa kuma Allah ya buɗa maka zaka iya bashi ka ki bashi kai ka sa waɗannan kayan wannan abu ne wanda yake bai kamata a ce musulmi ya ɗabi'antu da irin wannan ɗabi'ar ba ko kuma ya zamo mutum ya zamo yana jin daɗi duk wani nau'i na jin daɗi amma a kusa da shi makwabcinsa shi kuma duk wata wahala ta ƙare a wannan wannan ba rayuwa ba ce ta musulunci ta a ce rayuwa ce ta jari hujja ya zamo ana zaune wato ya zamo wannan yana jin daɗi ƙololuwar jin daɗi amma a kusa da shi kuma makwabcinsa wato wani ne wanda yake wahala wahala kuma ƙolo wanda take can ƙasa yake shan wahala wannan ba rayuwa ba ce ta musulunci shi ya yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin abin da ya ja hankalin bayan Allah a kansa wato ya hankalin musulmi cewa wato yake faɗawa abuzar yake cewa idan ya zamo kayi romo to ka yawaita ruwan wannan roman ya zamo farkon wanda za ka fara bawa shi ne wannan makwabcin naka sannan dan ya zamo shi ma kanshin da ya ji na da huwar da kake yi ya zamo shi ma ba a bar shi a baya ba ka abin nan ka mai masa da abin nan da yawo haka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyanawa a cikin wani wani hadisin yake cewa ya ku mata matan musulmi kada ya zamo wato makwabciya ta wa makwabciyanta ta bata koda misali ya zamo ta ɗan dafa wani abu ne kashin da yake ƙarƙashin kofatan akuya wanda yake ba shi da wata ƙima sai ya zama mutum ya mace ta yi romansa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ki rena ki aika wa wannan makwabciyar taki dan ya zamo ita ma ta dan lasa ta dan maida abin nan yawanta saboda haka wannan yana shine rayuwa ta musulunci ita ce rayuwa ta musulunci abu ne wanda yake ba daidai ba ya zama makwabci yana da yake gidan makwabcinsa wanda yake wannan nau'i na abin nan yake gidan makwabci wani abu ne wanda yake faruwa ko kuma yake ma neman ya zama ruwan dare a da can ba a samu amma yanzu da yake misali akwai abin nan abubuwa sun bude wani zai iya yin gidansa ya gidansa ya zamo ya tsawaita gidan nasa ya san sanya tagogi taga tana kallon gidan makwabcinsa to sai ya zama kuma wannan ya zama tashin hankali ga shi wannan makwabcin baya iya sakewa a gidan nasa dan yana ganin cewa lallai tabbas ana hango shi ba tare da ya hango wanda yake hango shi din ba kuma abin da yake faruwa kenan saboda haka wannan abu ne wanda yake na tashin hankali yana ɗaya daga cikin haƙƙi na makwabtaka shine mutum ya zamo ya binnan idan ya zamo mutum ya idan ka gamu da makwabcinka kai masa sallama ka gaishe shi ku gaisa sannan kuma yana abin nan idan ya rashin lafiya ka je ka gaishe shi shi ma ka duba shi idan kuma ya zamo ya rasu kai kai raka wannan jana'izar tasa wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan haƙoƙuwa wanda yake na makwabtaka sannan kuma ya zamo ƴaƴa na wannan makwabcin da yake makwabcin naka kamar ƴaƴanka ne za ka yi musu mu'amala irin yadda za ka mu'amalanci wato ƴaƴanka haƙoƙuwa na abin na makwabci da yawa dan daga ciki abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu yake faɗa wa wani baransa yake cewa bayan ya gama a dafa abinci kenan ne sai yake cewa ka kai wa wannan wato makwabcin na ba yahude shi wannan yaron nasa yana ganin cewa wato ma ya ma za a yi ana ambatan wani ba Yahudi ana cewa a kai masa Shi ne sai yake yake ƙara maimaita masa yake ƙara nanata masa har so uku yake cewa ka fara kai masa tukuna domin na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma da jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithuhu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mala'ika jibril bai gushe ba yana ta yana ta maimaita min magana akan makwabci na har sai da nayi zaton cewa yana cikin waɗanda yake za su gaje ni saboda haka koda ba yahudi ne koda misali addini ba ɗaya ba amma kuma makwabcinka ne ka kyautata masa kyautatawa ta rayuwa dole ne ka kyautata masa kai masa mu'amala wanda yake mai kyau haka wannan ita ce koyarwa ta musulunci ba idan ka gamu da shi dan kana ganin cewa wani abin nan addinin yake yi ya zamo ka murtike fuska ka ki yin dariya wannan ba hali bane ba kuma wato yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya bane ga abin nan yadda ya kamata a mu'amalanci a makwabta kuma ɗaya daga cikin abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani yake cewa abin nan ɗaya abin nan ita wannan makwabtaka ɗin amana ce kuma farkon abin da za a fara ɗaukewa daga cikin al'umma ita ce wannan amana ɗin saboda haka ƙarshen kuma abin da zai wanzu a cikinsu shine sallah saboda haka babu alheri ga wanda ya zamo shi da amana ko da ya tsaye da sallah ko da ya tsaye da sallah mutum idan ya zama ba shi da amana amma kuma yana tsaye da sallah kansa yawa amma kuma rashin amanar zai kunshi zai zai kai har kan bayan Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake masa maganar cewa akwai wata mace wadda yake tana sallah tana azumi sallah ana nufin sallar dare tsayuwar dare take koyaushe amma kuma tana azumi ma'ana ba ta shan azumi koyaushe azumi take yi duk waɗannan nafilfulu ɗin da ake yi tana yi amma kuma makwabtanta ba sa zaman lafiya da ita tana cutar su tana wato yi musu waɗansu abubuwa waɗanda yake ba sa jin daɗin zama da ita yaya halin wannan mashin yake? yake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wuta za ta tafi aka kuma yi masa tambaya cewa akwai kuma wata mace wadda yake ita kuma sallar ba dai wani lokacin da ana yin ana tabawa wani lokacin kuma a bari azumin ma wata ran an dan samu a yi wata ran kuma a bari amma kuma tana zaman lafiya da makwabtanta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita wannan aljanna za ta tafi saboda me mu'amalarka da zaka yi tsakaninka da dawabin nan bayan Allah ta fi muhimmanci sosai a wajen Allah madaukin sarki fiye da wanda zaka yi ta kai tsakaninka da Allah Allah madaukin sarki zai iya gafarta maka idan ya zamo ka abin nan amma mu'amalarka da take tsakaninka da bayan Allah idan ya zamo ka cinci wani bai yafe maka ba to ka tabbatar cewa har ranar alkiyama za ku tsaya da shi a ranar alkiyama amma Allah madaukin sarki zaka iya neman gafararsa kuma ya gafarta maka shi ya sa sai ya zamo abu ne wanda yake mai hadari ya zamo ba mu gyara mu'amalan mu tsakanin mu da junan mu ba Allah madaukin sarki ya sanya mu da ni da ku gaba ɗaya cikin wato zababbu cikin halittarsa sannan kuma ya mana albarka wato a cikin wato samun daɗaɗa cikin arzikinsa sannan kuma ya kiyaye mu da mu da ku gaba ɗaya ya kiyaye mu daga wato mu ya zamo mun cutar da mu, don kada ya zamo mun faɗa cikin wannan narko da aka yi wato abin da aka yi aka ja hankalin mu kansa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم حبب إلينا الإيمان وكره علينا الكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله